kaga yau shi shugaba bu ba maganar yayi mana maganin tsaro ba a shi abin da ya kokari yayi sulle sulle ya koma kasar su ya bar mu da bala'i nan don haka ku taiku ku samu bindigogi su da sun ka samu gwamnati ta ba su to kuma gwamnati ba ta ba ku tai inda sun ka samu ku samu naku a zo a yi fa ko fa shege ya fasa wallahi in sun san kuna da bindigogi ba shigowa garin duk garin da sun ga za akwai ba su shiga ku bincika ku jiya don haka ku tai inda sun ka samo ku ba ku samu naku da sun shigo a tsaya ku nemi taimakon Allah a yi wadda za a yi ya fi a zanna ana mutane wanga wulakanci ƙasar ku kun koma 'yan gudun hijira cikin ƙasar ku Eh, don haka ya kamata mutane su san ciwon kansu wannan tsoro to bi a hannun ko ba ka ji tsoro to bi a hannun tsoron duk mutuwa ta ha mutuwa ai kana guda ce suna sabubban ta ɗaya bambanta don haka zan ka tsaya ku fuskance su a ta a samu bindigogi ya ku jama'a masu kwari da baka su samu, masu samu adda su samu, masu samu takobi babu makamin da bai da amfani komi haka iya samuwa ka samu da kun ji ana hayaniya a hito gaba ɗai a tunkare su su kashe rabi mu ko mu kashe rabi in ma an san inda suke a iskan musu haccen inda suke a yi ta ta ƙari amma mutane sun ɗauki tsoro sun azama zukatan su malla tsoro akwai wanda an da su fiya rayuwa to a taho mana a yi faya fo ka ga mutum da miliyoyi ka cire miliyan guda ka so bindiga abu ya gagara sai a iskan ma cikin gidanka a anshi miliyan goma gare ka alhali miliyan guda na ɗebe matakaicin su duk wanda adda bindiga kamar su ba sun sha zuwa gidajen mutane ba nan mutum ya laɓe ga taga mace da ta sai ta ce mai gida mai gida ga wasu nan sun shigo ko da ya kare ga gamsu sai ya ɗauko ya tawo bakin taga ya dibi na gaba ya ba random duk sai su gudu ku ba halbin mutum guda duk wanda ya shiga gidan karfe biyu na da kana da lasin din kashe ci ko ya faɗi abin da ya kai shi gidanka duk gaba ɗaya kamata a kashe ka faɗa ma kwamishina a polin akwai share gidanka a ku zo a kwashe ko ba share ce? share ce kaji to Allah ya shirya da mu